Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai yau Juma'a hudu ga watan Oktobar na 2019 sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa samar dubu sama da ɗalibai 1,800 ne suka rasa ɗakunan ɗaukar karatu a makarantun anguwar Misirata a Agadez a sakamakon ambaliyar ruwa. Muna tare da cikakken bayani. Har ila yau a cikin wannan shiri za ku ji shawarwarin da zaman taro kan kula da albarkatun ƙasa da aka gudanar a Difa ya tanada. Ifer wata cuta ce ta halitta da ke sawa ɗiya mace ta kasance da kamannin ɗanamshi. akan wannan lamari ne rahoton musamman na yau wato ya mai da hankali tare da kwararren likita samar ɗalibai 1,800 ne ba su da ɗakunan karatu cikin dalibai 3,350 na makarantun misrata da ke agadas a sanadiyar ambaliyar ruwa da ke da ake wato da aka fuskanta a bana saboda haka kwamitin kula da waɗannan makarantu wato kojes ya yi kira wani taron gaugawa a ran larabar da ta gabata a agadas domin neman iyaye su kawo gudunmawarsu tare kuma da sa kira zuwa gwamnati da masu ruwar tsaki a sha'anin karatun boko sani iro shugaban kojas na makarantun misrata na ɗaya ta biyu ta uku da ta hudu ya yi wa musa maman ƙarin haske yanzu haka akwai mu da ajujuwa arba'in zuwa arba'in da ɗaya da suka lalace ga baki ɗaya waɗanda watakila sai an sake gina su a matsayin iyayen ɗalibai kun san iyayen ba su da hali abinda iyayen yara za su bamu bai isa ko da kashi goma na abin da muke da bukata muna da ɗalibai dubu da ɗari takwas da ba su da ajujuwa ina miƙa kira da gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka cikin gaggawa tunda ga sanyi da iska zai zo kenan ba za a yi barin ɗalibai a fili suna garari ba mun tambayi iyaye bayan ɗan abin da muka ɗora wa kowane ɗalibi waɗanda suke da hali su taimaka mana da kaya ko da ya kasance tabarmi ne birgi laka gaskiya muna da bukata. kimanin kulab guda goma masu kare muhalli da jama'an ma'aikatar erd e da kuma wakilan ma'aikatar muhalli sun haɗu jiya a yamai domin tattaunawa tattaunawar ta mai da hankali ne kan batutuwan da suka shafi kula da sharar leda da kuma tsafta Sisai Abdulsalami, babban daraktan cibiyar Oasis ta masu kamfuna ya yi karan haske. A yau muna son tattaunawa ne da matasa ɗalibai 'yan kwaleji da lise akan wani tsari da muka girka da ake cewa Club domin sani mi suke gani akan matsaloli da suke da nasaba da tsabta da kuma dattin lododi kuma waɗanne ayyuka suke yi da kansu wajen kawo ƙoƙarinsu a wannan fanni. Club ne da tuni mun wayar da kawunansu mun taɓa yin ayyuka tare da su su. Muna amfani da wannan damar na tattaunawa da su, mi aka yi mi kuma ya dace a dusa nan gaba, wanda za mu shaidawa abokanin hulɗarmu da ya shafi gwamnati ofishin ministan muhalli ERD. Za mu yi magana akan ayyukan da muka aiwatar a matsayinmu na ƙungiya a daya ɓangare menene su matasan suke zaman jira akan ayyukan da ya shafi wannan. A Alhamis da ta gabata a Difa aka kammala zaman babban taro na kasa da kasa kan albarkatun arzikin ƙasa. waɗanda jami'an difa waɗanda jami'ar difa ta shirya tare da taimakon shirin bunƙasar da ayyukan noma na fannin iyali masu ruwar tsaki a harkar muhalli na jami'ar wato nijar benin da burkina faso sun tanadi shawarwari zuwa ga hukumomin bariki da na siyasa na difa shugaban jami'ar difa ali muhammad ya yi wa adama dawaki ƙarin haske ta wayar tarho. Akwai dokoki da dama da ke nan ana aiki da su da ke da nasaba da arzikin ƙasa. Mahalarta taron sun ƙarfafa gwiwa wajen aiki da waɗannan dokokin. Sannan ya dace a ɗauki matakai na rage mamayar ƙasa da burtalin hucewar dabbobi da wajen kiyo a dukkan faɗin jihar Difa. Muna son abokanin hulɗarmu da suke dafa muna su taimakawa hukumomi na bariki da na gargajiya domin su aiwatar da gangami wayar da kawuna domin tabbatar da kulawa mai ɗorewa shugabanci na gari. Manoma sun buƙaci a kawo musu makamashi mai amfani da hasken rana wajen samun ruwa ba sai an ɗunguma ba wajen mashayar ruwa kamar fadama da tafkin kumadugu da ke iya zama hadari. wayar da kan jama'a kan yiwuwar samar da mastar game da ayyukan gina birni mai ɗorewa wannan shine makasudin wani zaman taron karawa juna sani na tsangar geography ta jami'ar yamai ke gudanarwa yanzu haka a yamai tare da haɗin gwiwar ma'aikatar bincike ta erd professor mocho hari koko na jami'ar yamai ya bayyana cewa za a tattauna batutuwa da dama kamar tsarin birane a niger tattalin birane da kuma wato sauyin yanayi sai mu saurare shi Za mu nuna musu da farko bukatar zuwa da daɗin birane. Akwai wasu sadarwa da za mu yi yau, kamar maudu'i bisa tsarin birane Nijar da ma Yamai. Akwai batun canji yanayi da magana bisa kula da tafiyar birane tare da shugaban hukumar da'irar birnin Yamai da kuma batun aiki abin da ake shira ga birni mai dadewa da shaidu akan waɗanda suke aiki bisa rage ƙalubalen tsarin birane da canjin yanayi a bana biyu za mu duba sabuwar fasaha akan tasawira da kuma amfani da jirgi cewa da drone wajen kula da sa ido da ya mai take iya fuskanta akan yanayi da muhalli sannan ranar litinin za mu rufe taron tare da tura takardun zuwa ga kungiyar tarayyar turai A cikin wannan shekara ta tara hukumar halsiya mai yaƙi da cin hanci da laifukan da suka yi kama da haka ta samu ƙwarafai samar da tamanin Rahilatu Sumana ta duba mana rahoton halsiya kan buga lasisin tuƙi na zamani, fasa ƙaurin man fetur da kuma jarabawar ɗaukar jami'an kula da ayyukan girgam ɗin zaɓe na zamani. Gungun Muhammad Ɗantani, mai rahoton na halsiya ya ce. A faɗar wata sanarwa dangance da batun lasisin tukin samfarin biometric bayan an saurari ɓangarorin da ke da hannu ga lamarin binciken ya nuna an gano wasu lamuran maja-maja da wasu alamu masu ban tsoro na taka doka da wasu shugabannin barikin suka yi. A faɗar reshen dindindin mai kokowa da cin hanci, rahoton ya kammale da cewar akwai kwaɗa ta son kai da abokanan hulɗa ga aiwatarwar da ya kasance wani ne ɗan uwan ministan sufuri. A wani bangaren kuma sanarwar Alsiya ta yi batun wasu takardu ga batun fidda man feta zuwa ƙasar Mali, Burkina Faso da Najeriya a shekara ta 2017 a shimfiɗar watan Maris zuwa Mayu 2018. A wannan aikin kamata ya yi a zubawa ƙasar Nijar farashi ƙayyadadde da bai da cirar haraji fiye da 'yan kwangila 150 suka yi amfani da wannan farashin da ya haddasa wa bitalmanin ƙasa asara fiye da miliyar goma da miliyon 180 na kuɗin sefa ya kuma haddasa ma kamfanin Sonidap asara. A wajen ɗaukar ma'aikatan rubuta sunaye ga samfarin biometric aikin da za su yi ma seni alsiya ba ta gano kuskure ko guda ba sai dai rahotonin shafin biyu da aka zayyana can farko an isar da su ga hannun shugaban ƙasa da babban alƙali na ƙasa a bayanin sanarwar. A gaida gungun Muhammad Dantani, 'yan jarida masu kare 'yancin aikin jarida da suka halarci babban taron ƙasa da ƙasa na 'yancin faɗar albarkacin baki na aikin jarida na wagadugu a ranar juma'ar da ta gabata sun sake jaddada kiransu na shekarar 2017 a irin wannan taron na philip wato neman a tura ƙeyar francois compaore wanda aka yi wa sammacin kasa da kasa kasancewar yana da hannu cikin lamarin kisan gillar da aka yi wa dan jarida norbert zango a ranar 13 ga watan disambar na shekarar 1998 a garin sapui na burkina faso sun yi kira ga shugaban wato shugaban faransa emmanuel macron da cika alkawalin da ya ɗauka ba tare da bata lokaci ba na tura ƙeyar faransuwa compaore zuwa wagadugu domin ya gurfana a gaban mashar'antar ƙasar burkina faso. Ƙasar Faransa na ƙoƙarin neman amincewar abokan hulɗarta na Turai domin su aika dakaru na musamman a yankin Sahel saboda su taimakawa dakarun ƙasashen yankin kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito. Ƙasar Faransa wadda sojinta wato suka kasance a yankin Sahel tun farkon shekarar 2013 ta ce wato ƙarfafa yaƙi da sojojin Mali, Nijar da Burkina Faso suka yi shine ingiza Faransar shiga cikin lamarin kamar yadda AFP ta shaddada. a wani labarin sojojin faransa na barkan sun kafa wata sabuwar runduna tun na sha uku ga watan desambar a garin jibo a yankin sahel na burkina faso minisan kilomita saba'in da iyaka da mali in jaridar yanar in ji jaridar yanar gizo mai nuna wato mai suna nor shida a wannan rahoto ko kuma a wannan rana ta uku ga watan oktobar ma'aikatar kula da ci gaba da kasar faransa ta gudanar da wani bikin jakar shekaru 60 da tafiyar da ayyukanta a nijar ranar uku ga watan oktobar a birnin zandar sanarwar ma'aikatar ta nuna cewa an shirya wani baje kolin hotuna na masu masu bayani kan ayyukan shekaru baya-bayan nan tare da wata mahawara kan maudu'in yankin tafkin chadi cikin lamarin boko haram. Studio. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Iper shi shine wato ƙwararren likita ke fasarawa da rinjayen halittar gangar jiki na namshi ga ɗiya mace. Wannan na fitar da kamannin maza ga ɗiya mace. Sai dai wannan cuta da ake gani ga masu motsa jiki musamman gudu. ana iya warkar da ita a cewar Dr. Hamma Idrisa ƙwararren likita da motsa jiki a hukumar kwallon kafa ta Nijar wato Fenifut a rashi da Nafisa Adamu. Iber androgyny al'amari ne da ke faruwa ga wasu mata inda suke samun kansu da halitta na maza. Dr. Hamma Idrisa likitan motsa jiki ya bayyana mana cewar akwai hanyoyin magance wannan matsalar. Ga matan da suka kamu da wannan cutar yawan zubar wasu nau'in gangar jiki misali zufa, miyau da makamantan haka na ƙara nau'in gangar jiki mai aunin kamar ɗa namiji. Rishin wasu ababuwa kaucewa daidaicin zubar al'adar mace saboda haka ne ake iya samun wasu mata da rashin gashin kai. Za ka ji muryar macen ta koma kamar ta ɗa namiji. ki Kamar yadda kun ka faɗa za a fuskanci rashin ganin al'ada. Haka na nuna ba za a samu aihuwa ba. Bien sûr que ça préoccupe que yana zama abun ɗaukar hankali saboda macen na iya fuskantar rashin aihuwa a wannan lokaci. Amma duk da haka sosai ana iya warkar da ire-iren wa'annan nau'in cutar. Bayan an warke ana iya samun ɗaukar juna biyu kuma a samu aihuwar a wajen irin wa'annan matan. Yaya ake magance wannan cuta? Akwai magunguna da ake cema ah, anti-androgen mafi yawanci allurar androcure ake ma maras lahiyar. Bayan ta ana daidaita nau'in testosterone saboda a cikin jini jikin ana iya samun yawan aunin testosterone din don haka yin allurar anti-androgen din na bada damar rage wannan kaso na testosterone har ya komo kan daidaicin auni da bai haddasa haddasa cikas ga duk wata bukata da ta ratayu ga ya mace. Daga bakin shekara nawa ake gano mace na bukatan hyperandrogen. Hyperandrogeni ba ta da ka'idar shekara, amma ana iya samun wannan a wajen ya mata da suka balaga. A fuskar wasar motsa jiki na da amfani ga mata masu tserere za su samun gwaninta mai yawa don haka ne ma masu tsare-tsaren ke tunanin ya kamata a kawo daidaito aunin tsakanin tsakanin 'yan gasar. Amfani ne da yanayi ya baiwa wa'annan matan kwamitin ƙasa da ƙasa na wasannin Olamfiya tare da shawari da dukkan jami'an kiwon lafiya ga batun wasannin motsa jiki su diba su gani shin ita mace ba tare da ita ta hadita kanta ba a hakan shi zai sa ya zama dalili na a keɓe ta daga wannan kwamfalar. Madalla ƙarshen shirin labaran kenan na maraicen yau sai ku kasance tare da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Tirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.